Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da 16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi uku ga watan yuni shekara ta dubu biyu da goma 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abri da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Ƙasar China ta gargaɗi Amurka da cewa ba za a aiwatar da duk wata yarjejeniyar kasuwanci da aka cimma tsakanin ƙasashen biyu ba, mudda Amurka ta aiwatar da barazanar da shugaba Trump ya yi ta ƙara mata kuɗin fice. dubban al'ummar kasar jordan sun shiga zanga-zanga a dawa da matakan tsoke bakin aljihu na baya-bayan nan da gwamnatin kasar ta dauka kana wani sabon rahoton da aka buga akan harkokin ilimi a afghanistan ya bayyana cewa kimanin kashi 44 cikin 100 na kananan yaran da ke kasar ba sa zuwa makaranta to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa ɗazu-ɗazun nan gaban 'yan jarida rundunar 'yan sandan najeriya ta gabatar da 'yan fashin nan da suka kai hari jerin bankuna a garin ofa na jihar kwara haka kuma za a ji majalisar dokokin ƙasar Nijar ta amince da wasu ƙudurorin doka 45 da aka gabatar gabanta. Dan Nijar kaka zai zaɗi ya ji daɗi sai an yi ƙa'idodi wanda suka hudda doka suka ga abin da za a yi ga ka'ai saboda ita doka ita take ba mu garanti bisa zaman lafiya. A Najeriya kuma masana tsaro ne ke bayar da shawarar ɗaukan ƙarin jami'an 'yan sanda a ƙasar wadda ake ganin ka iya tabbatar da zaman lafiya. yawan mutanen kasar nan sun kai miliyan 180 ko bamu da 'yan sanda 400 a ƙasa to amma in shugaban ƙasa zai daure a zo a ɗauki 'yan sanda na a samu misali a samu miliyan biyu daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsat mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma nasiha daga malamai amma duk waɗannan sai kun fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba za a ɗage takunkumin da aka saka wa Koriya ta Arewa ba har sai ta ɗauki muhimman matakan wargaza shirinta na nukiliyas Mattis da takwarorin aikinsa na Koriya ta Kudu da Japan sun yi ƙoƙarin rage dogon buri akan batutuwa da za a tattauna tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. ya kuma bayyana cewa ba su cire tsammani cewa za a samu turjiya a wajen tattaunawar ba amurka dai da koriya ta arewa na ta share fagen taron kolin da za a yi tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa kim jong-un wanda aka tsara zai gudana a ranar goma sha biyu ga watan nan na yuni a singapore ya zuwa yanzu babu wata alama da ta nuna bukatun da bangarorin biyu za su je kan teburin tattaunawa sannan ba a san tsawon lokacin da za a kwashe ana wannan ganawa ba dubin dubatan al'ummar ƙasar jordan sun shiga zanga-zanga a dawa da matakan tsoke bakin aljihu na baya-bayan nan da gwamnatin ƙasa ta ɗauka da ya haɗa da ƙara kuɗaɗen kayayyaki da kuma shirin ƙara kuɗin haraji 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi gama da masu zanga-zanga jiya asabar suka kuma harba barkonan tsohuwa daga baya domin hana masu zanga-zanga isa ofishin firaminista. minista masu zanga-zangar dai sun yi ta kuwa suna cewa jama'a suna so a hambara gwamnatin tun farko a jiya asabar sarki abdalla na biyu ya gana da firayim minista da 'yan majalisar ministoci da kuma manyan jami'an tsaro kamfanin dillancin labarai na ƙasa petra ya ambaci ta bakin sarkin yana cewa bai kamata a ɗora wa al'ummar ƙasar jordan na wayar garan bawul ɗin su kaɗai ba ko da yake sarki abdullah ne wuka da nama a ƙasar galibi jama'a suna huce fushinsu kan gwamnatin da ya kafa masu ba da bashi na ƙasa da ƙasa suna matsawa ƙasar jordan lamba ta gudanar da garan bawul a fannin tattalin arziki domin rage ɗimbin bashi da ake bin ƙasar biyo bayan koma bayan tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi sakamakon tashin hankali da ake fuskanta a wannan yankin Ƙasar China ta gargaɗi Amurka yau Lahadi cewa ba za a aiwatar da duk wata yarjejeniyar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ba idan aka ƙara kuɗin fice da kuma ɗaukar waɗansu matakan da shugaba Donald Trump ya barazana a kan China. An yi wannan gargaɗin ne bayan ganawar sakataren harkokin kasuwanci na Amurka Wilbur Ross da mataimakin Firaministan ƙasar China Liu He a Beijing yau. da nufin ɗinke barakar harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen inda beijing ta yi alkawalin rage rarar da ake samu a harkokin cinikayyarta ross ya faɗa a farkon tattaunawar da aka yi a gidan baƙi na gwamnati da ke diyoyutai ƙasashen biyu sun tattauna musamman kan ayyukan amurka da china za ta saya sai dai an tashi a tattaunawa ba tare da wata sanarwa haɗin gwiwa ba kuma babu wani daga cikin ɓangarorin da ya yi wani ƙarin haske akan wannan tattaunawa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar kula da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa IOM ta ce ta maida 'yanci ranin ƙasar Somalia ɗari da hamsin da suka makale a ƙasar Libya cikin makon da ya gabata. Galibi an tsare su a cibiyoyin da gwamnati take tsare 'yanci rani na tsawon watanni a cikin wuyacin yanayi. Hukumar ta hakikanta cewa akwai kimanin mutane miliyan ɗaya galibi daga ƙasashen Larabawa da kuma nahiyar Afirka. da suka yi tafiya mai haɗarin gaske zuwa libya da nufin shiga ƙasashen turai domin samun ingancin rayuwa sai dai a zahiri idan suka isa ƙasashen sai su ga ba haka lamarin yake ba hukumar ta iom ta ce 'yanci ranin da ke libya suna fuskantar haɗura da dama da suka hada da fasakwauri da safarar biladama da garkuwa da mutane da kunci da tsarewa da kuma gasa musu akuba kakakin hukumar joe milman ya ce shirin hukumar da ke ba masu sha'awar damar komawa gida ya maida dubban 'yanci rani daga kasashe daban-daban gidajensu. We believe that these flights and other activities that IOM is doing in Libya is assisting ya ce mun hakikanta cewa jiragen saman da hukumar IOM take tanadawa da kuma ayyukan da take gudanarwa a libya suna taimakawa wajen mai da mutane gida kuma suna rage haɗarin da 'yan cirani da ke tsallake tekunan Baharam ke fuskanta. alkaluma sun nuna cewa kimanin 'yan rani da 'yan gudun hijira daga ƙasar somaliya dubu talatin ne suka fice daga libya ta cikin teku zuwa ƙasar italiya tun shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha hudu daga ƙarshe wani sabon rahoto da aka buga akan harkokin ilimi a afghanistan ya bayyana cewa kimanin kashi 44 cikin ɗari na dukkan ƙananan yaran da ke ƙasar ba sa zuwa makaranta abin da ya ƙara yawan adadin karan farko tun shekara ta 2002 rahoton ya ɗora alhakin kan rikicin da kuma matsalar rashin tsaro da ke ƙara tsananta da ya haɗa da talauci da ya kamari da kuma wariya da ake nuna wa 'ya'ya mata da ya shafi ƙananan yara miliyan uku da dubu ɗari bakwai da ke tsakanin shekaru bakwai zuwa goma sha bakwai da ba sa zuwa makaranta. Ministan harkokin ilimi na ƙasa Afghanistan, Mirwai Balki, ya tattauna a wajen wani taron bita a Kabul yau Lahadi a kan wannan rahoto da asusun UNICEF da kuma cibiyar tallafawa bunƙasa ayyukan ƙasa da ƙasa da Samuel Hall wani ƙwararre mai zaman kansa suka wallafa. Ya bayyana cewa yara mata ne kashi casa'in cikin ɗari wato kashi sittin cikin ɗari na adadin yaran da ba sa zuwa makaranta. Alheri Grace Abdi kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hedikwatar 'yan sandan najeriya ta wa da 'yan jarida wasu da aka kama kuma ake zargin su da cewa su ne suka aikata fashi da makami a wasu jerin bankuna na garin ofa a jihar kwara yanzu haka wakilin murya amurka hassan mai na kai na hedikwatar 'yan sandan da ke abuja hassan me zaka ce mana game da wannan eh, wato alhaji tarfilo yanzu haka ina hedikwatar 'yan sandan najeriya da ke nan birnin abuja inda aka nuna mana mu 'yan jirgi kenan waɗansu waɗanda ake zargi da aika-aikar fashi da makami a ofa na jihar kwara waɗanda suka yi fashi a wasu bankunan kasuwanci da ke cikin garin kuma suka kashe fiye da mutane talatin da wani abu a wannan karamar kuma ɗin wato ita headquarter 'yan sandan najeriya ta ce waɗannan mutanen da aka nuna mana su wato kamar 'yan jagalar siyasa ne na shi shugaban majalisar dattawan najeriya dr bukola saraki da kuma gwamnan jihar kwara alhaji abdul fatah ahmad mun musu tambayoyi a waɗannan 'yan jagalar siyasa sun gaya mana cewa lalle suna aiki ma shi boko nasara cikin lokacin da yake gwamna a jihar kwara mm. kuma har kawo yanzu suna masa aiki na sha'anin siyasa shine muka tambaye su wani irin yanayin aiki suke mishi suka mm. ce kamar misali yan akwai zaɓe ko wani abu haka inda ake ganin ba za a ci zaɓe ba to sukan je su tara wurin ko ta hanyar satar akwatin zaɓe ko hayaniya ko rigima ko wani abu to shine aikin da suke wasu waɗannan manyan 'yan siyasa kuma sun tabbatar mana cewar su ne suka yi wannan gaggarin kashi da makami da aka yi a bankuna a ofa ɗin a cikin su akwai wanda yake shi ya kashe mutane biyu akwai wanda ya kashe mutum goma akwai wanda ya kashe eh, wato ya halaka mutum ashirin duka dai sa irin wannan fashi da makami sannan an samo bindigogi a wurin su da kuma handset na waɗansu waɗanda suka mutu a wannan fashi da makami da aka yi a ofa ɗin. To 'yan sanda sun yi bayanin yadda aka aka kama su wannan 'yan fashi ɗin? Eh shi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda Moshir Jimo ya gaya mana cewar akwai irin wannan kyamara ta CCTV da ke cikin banki ɗin. Hmm. To ana aka ta hotunan su kuma ne su 'yan sanda suka baza hotunan ga 'yan jaridu da sauran mutanen gari to shi ne wannan hajjigin ɗan sanda nan wato mataimakin kwamishin 'yan sanda abba kyari hmm. shugaban sinar wato runduna ta musamman da ke karkashin shugaban 'yan sanda najeriya baki daya wato igp to shine su abba kyari suka zama wurin farauta waɗannan mutane to shine ɗaya bayan ɗaya a kamo wannan yau a wannan garin a kamo wancan haka da aka samu aka mutum talatin da wani abu kuma a halin yanzu ma shi kansa shugaban ma'aikatan gwamnan jihar kwara shi ma yana hannunsu kuma yana amsa tambayoyi duk da yake dai sun faɗa da bakin su cewa su yaran bukula saraki ne da gwamnan kwara shin babu siyasa a wannan lamarin eto eh abin da wani zai sami kenan amma gaskiya motar ma da aka samu a hannunsu wata jid da suka yi wannan fashi da ita akwai za ga lambar motan irin kasan a najeriya idan mutane suna tare da 'yan siyasa zai ga suna rubuta sunan ɗan siyasan a jikin lambar mota shine kamar lamba na wannan mota. Mm. To wannan mota Jeep Lexus da aka yi fashi da ita za gani baro-baro a rubuta saraki a jikinta. To shi da muka tambaye shi jagoran yan fashin ina samu wannan mota ya ce gwamnan kwara ne ba wannan mota kuma wannan saraki ɗin wato wani alama ce da ke nuna cewar su yan gani kashe ne su yan jagaliyar siyasarsa ne kuma su suke masa aiki a siyasance. To ya zuwa yanzu dai duk da yake da yanzu lamarin ya faru ko kuma yanzu ne 'yan sanda suka bayyana wannan batu kasancewa shi kula Saraki bai yi magana ba shi ma gwamnan kwara bai yi magana ba to za mu tsammaci mu jira su mu ji abin da za su faɗa kenan. Yawwa to wannan shine abin da za mu sa kunne mu saurara mu ji su kuma wani martani za su gara dangane da wannan al'amari. To Malam Hassan mun gode kwarai da gaske. To wa da godiya nake To Madalla, Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta rufe zamanta a ƙarshen mako bayan da wakilan al'umma ƙasar suka shafa watanni uku suna nazari akan ƙudurorin doka da ɓangaren zartarwa ya gabatar a zauren majalisar. Yayin da ɓangaren rinjaye ke ikirarin an cimma nasarori wannan haɗuwa da su kuwa 'yan adawa cewa suke. Majalisar na ƙoƙarin mayar da kanta 'yar kazagin gwamnati wato kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na mana Barma. kimanin kudurorin doka 45 ne majalisar ta amincewa bayan nazari mai zurfi a yayin wannan haɗuwa da ake kira session de loi wacce ke somawa a farkon watan uku na kowace shekara da yake jawabin rufe taro kakakin majalisar dokokin ƙasa usaini tinni ya yaba wa ɓangarorin majalisar a bisa yadda ya ce sun mayar da bambance-bambancen siyasa share ɗaya a yayin muhawarorin da aka tafka a tsawon wannan taro. Que donc nos compatriotes se rassurent à l'Assemblée nationale, l'on sait dépasser le stade politicien. ne en avant que l'intérêt national. A ra'ayin ɗan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye Alhaji Shitu Maman, fa'idar da ke tattare da ƙudurorin gwamnatin ƙasar wajen kyautata rayuwar talakawa ne yasa dukkan ɓangarori amincewa buƙatar ta ɓangaren zartarwa ba tare da wani dogon turanci ba. Wannan gwamnatin Muhammadu Isu ba abin da take yi sai neman hanyar kaka za a yi ɗan Nijar ya ji daɗi. Ɗan Nijar kaka zai yi ya ji daɗi sai an yi ka'idodi wanda suka hudda doka suka ga abin da za a yi ga ka'ai saboda ita doka ita take ba mu garanti bisa zaman lafiya da abin da aka yi in babu zaman lafiya in babu doka to babu zaman lafiya mun ɗauki dokoki na tsare lahiyai mai karamin ƙarfi da lahiyar shi da abincin shi da makarantar shi da wane ne duka mun ɗauki ƙuduri gaba ɗaya bisa harkar lakwal harkar sekirite harka abinci harka lahiya harka transport harka shiga da hucin na mutane sai dai 'yan adawa sun matukar nuna damuwa akan yadda aka ki sauraron su akan wasu muhimman batutuwan da suka zo da su a yayin zaman majalisar saboda dalilan siyasa lamarin da dan majalisar dokokin kasa a karkashin tutar jam'iyyar model lumana sumana sanda ya ce ya kamata mu dawo a aikinmu na 'yan majalisa mu yi shi fi don mu wakilin ƙasa ne kamar a ce doka na duwan kungaran nan ba yi muhawara ba bisa kan shi ba a san abin da yake ciki tun da wani procedure ne an dauka da ya hana a yi wannan aiki wannan doka bisa kan partenariat public privé shi ma an hana a yi muhawara bisa kan abun da yake ciki wannan bai ba eh, deputy izini ya shiga cikin doka ya gane abun da yana cikin shi kuma ya fassara ma talakawa mu aikinmu na adawa ba wai mu zo mu yaba shugaban ƙasa ne ba abin da ya kamata shi ne mu faɗi gaskiya mun san da talauci ya ishe mu mu duka a ce cikin ƙasa ga babu wani matsala mu a ganinmu bisa kan wannan abubuwa ne shugaban majalisa ya kamata ya ja kunnuwan gwamnati amma ba a zo a buga kalangu mai shugaban kasa ba. Matsalolin da suka dabaibaye sha'anin ilimi musamman a jami'ar Yamai na kan gaban mahimman batutuwan da kakakin majalisar dokokin Nijar ya ja hankulan bangarori a kansu wato gwamnati da ɗalibai. Yana mai cewa dole ne a cire son rai don samo bakin zaren warware wannan matsala da ta shafi kowane ɗan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sulamu Mini Barma. To idan muka koma Najeriya kuma masana harkokin tsaro ne ke baiwa gwamnati shawarar samar da ƙarin jami'an 'yan sanda don tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Ga Nasiru Adam Hikaya da ƙarin bayani. Ba sabon abu bane batun bindigogi ko makaman da ke hannun miyagun iri sun fi na jami'an tsaron Najeriya inganci, amma bangaren kwarewar aiki fa ko ko mu baya a ga ƙasa Jami'in 'yan sanda mai ritaya CSP Ibrahim Gabanni ya ce 'yan sandan Najeriya za su iya rawar gani a ko'ina a duniya, musamman ma in aka dage wajen cusa musu kishin kasa ko da da karancin albashi, yana mai tuno gwagwarmayar da suka taba sha a baya. Ɗan sanda kurtu wanda bai da ko igiya baya karban dubu talatin, yanzu ni kuma ana ban dubu talatin ina chips ba kuma laifi ne nai ba, na yi zabin ƙasa na shekaru talatin da biyar lami lafiya, cikin ruwa, cikin dare, cikin duhu, cikin sanyi, cikin raba, cikin hunturu, cikin ƙauye. ƙauye cikin daji mun bi odawa daji sun sassare mu aka kakkashe min yan sanda na dawo Allah ya raya ni yanzu ina na yana fama da kame kame wallahi tallahi kame kame ne kame kame muke yi duk da haka mai shari kan lamuran tsaro baban gida turaki ya ce kara daukar jami'an yan sanda ne masla tsaro a Najeriya domin yawan mutanen kasar nan sun kai miliyan ɗari da tamanin ko bamu da yan sanda ɗari 400 a kasa to amma in shugaban kasa zai daure ko da za a dakatar da wani abu a dakatar a zo a ɗauki 'yan sandan na a samu misali a samu miliyan biyu masu mm, tamallari da kwayoyi kowane karamar hukuma a samu ɗari uku rough safety kowanne haka immigration yanzu ka duba ga miliyoyin da aka kashe na wajen dawo da mutane daga libya to amma inda an ɗauki immigration masu tarewan ai da ba za a tafi ba so don haka nake kira ga shugaban kasa ya duba mana wannan al'amarin domin a magance shi in ba a magance shi ba gwamnati ne za ta yi ta asara amma in aka zo aka dauka kuma gwamnati ne za ta samun kuɗin shiga domin in ka dauki misali jami'an tsaron nan kamar waɗannan na kirga ka dauki miliyan shida ka dauki fa miliyan sama da miliyan talatin ne aiki kowa kuma zai kama gabansa mai noma zai yi mai kiwo zai yi daga nan gwamnati kuma ƙasa za ta bunƙasa malamai masu tafsirin ramadana irin su shugaban jibril sheikh abdullahi balalau na kira ga tayawa da addu'a. to mu dage da addu'a Allah ya sa zaman lafiyan da muka samu ya dore to haka mu yi amfani da wannan wata wurin ƙara roƙo Allah subhanahu wata'ala zaman lafiya mai dorewa shugabanni na kirki sace-sacen mutane da abubuwa da yake ta faruwa Allah ya kama na saukin sa to idan muka ci gaba da addu'o'i Allah zai ansa mana kuma ya shugabantar mana da mutanen kirki a matsayin shugabanni waɗanda suke rike da madafan iko mutanen kirki da ke cikinsu mu roƙi Allah ya ƙara ba su daman ci gaba waɗanda suke ba na kwarai ba Allah ya san su ya canja mana su da mutanen kirki. A yanzu haka ana ci gaba da tantancewa don ɗaukar kuratun 'yan sanda da wannan karo aka mai da hankali kan ingancin ilimin farko na masu nema. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tafiya To madalla a gaidan Nasiru Adam kaya. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agonma na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirin na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta fa shirin da ke kawo muku batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. To yau a cikin shirin wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta yi hira da ma'aikaciyar kiwon lafiya Zainab Ujudud Sharif kan shaye-shaye. Madina gare ki. A kama wanda yawanci su ne su suke haɗuwa su ne a ɓoye suke shigo da magungunan nan. Kin san ran nan an kama wani mm, kaya na tramadol ko a asibiti da muke ce 50 milligrams muke bayarwa. sai ga tramadol 300 mg milligram 300 a kwaya guda ɗaya miligram 300 wanda ya kamata a ce miligram 50 kuma miligram 50 ne daidai mutum ya kamata ya sha za a bashi to ga wannan 300 shine zo ka mutu wato an sha kusan hawa shida kwarai kuma haka suke sha in ya saba musu jiki a lokaci daya goma sai su haɗiya an ce waɗansu kwalaba na belilin guda goma sai su sha to hajiya wannan shi sa ake cewa wannan ya wuce intaha ni dai na fi gani masa Allah a gaba tukuna shi zai yaye mana wannan masifar in masifa ta zo ta sauko magani sai Allah sai kuma ya nemi hanyoyi da yawa kamar mu da ke ilimin mu samu yadda za mu yi da ikon Allah da kuma ƙoƙarinmu da faɗakarwa irin naku to in sha Allahu za mu shawo kan zancen wannan miyagun kwayoyi kuma na son sanar da ke ba ko ina ba najeriya ba kawai ko ina ne in shi ji wannan masifar ko wajen bangaren su gane ne za ki ji kwanan na dawo daga burkina faso za ki gansu ko ina amma mu namu namu din ne ya yi yawa kuma musamman arewa arewa kamar yadda ke faɗa tun farko yan kudu can eh, wajen bangaren naja delta dama in sai sun sha sun yi tatir su hada ogogoro suke haɗewa duk su haɗa su sha to madalla yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar ghana inda wakilin Ridwan abbas ya haɗa mana rahoto na musamman kan yadda shaye-shayen tramadol ya yi ƙamari Ridwan wai me zafi ne? Matsalar shan kwayoyi tsakanin matasa yau shine abin da ya kama wa iyaye da shugabanni wuya, abin har ya kai su ga yin amfani da kwayoyin magunguna da aikinsu daban, su kuma suke ɗiban su don wata manufa ta daban. Yau ɗayan irin ƙwayoyin nan da matasa ke amfani da shi babu ƙaƙƙautawa ne tramadol. Dr. Abdulrahim Salisu Angu, clinical psychologist ne a babban asibitin Kolibu, sashin masu taɓuwar hankali, ya koyi min bayani akan tramadol ɗin. Wanda yake an masa aiki na jiki kafin ce ko a dole an an bara wani gaba cikin jikinka to idan an ƙare eh, saboda zafin da yake yana tare da aikin da aka yi to ana iya kan baka kamar misali tramadol ka sha yadda zai kashe wannan zafin nan to ainihin magani da ake ce ma tramadol kenan tramadol ba magani ne da ake sayarwa haka barkatai ba sai in likita ya baka izini amfani da shi saboda yadda yake aiki ga shi yanzu ana amfani da shi barkatai kuma likitoci sun nuna damuwarsu ko menene ya kawo haka idan misali dokta ya baka paracetamol ya ce ka sha kwayuka goma ne kai ta shan shi biyu da safe da rana da daddare sai kai kana ɗauka ka ɗauki da biyu biyu ya ƙare sai ka je ka sai sabo sai ka zo ka ɗauki ra'ayin kanka kai ra'ayin kanka eh, sai kuma ka koma sakewa ka je ka sai to zai zo ya kai lokacin da wannan biyun da kake shan nan ba zai maka aiki ba sai ka ga kaman ka fara mai neman ka kara dozo to kaga in kana kara wannan kaga mutum ɗaya na ya. ki paracetamol a lokaci ɗaya kamar guda biyar ya zuba bakin shi ya sha to kaga which is no right hmm. to haka shi kuma tramadol matsalolin da yake akwai cikin ɗaukan irin magunguna haka wanda yake ba prescribe maka ba hmm. misali kamar shi tramadol ma hmm. na farko yana duhunta maka kaifin hankali na biyu kana iya gaba ɗaya sai kaga kamar kaman kana crave for, for it baka iyawa ka jarabtu eh ka jarabtu eh ya na'am sai sa baka iyawa in ba ka dauki ba mm. in ka dauki sai ka relax sai sa ya bar ma zaman ka da mutane mm. baka samun shi yanda yake da kamar yanda kake zama da mutane da mm. don saboda da abin ya fara motsawa duk inda maganin yake ya kamata ka je hankalin ka bai kunciya ya kamata ka je ka nemi ka sha na uku kaga appetite yana kore maka appetite mm-hmm. in yi yawa jikinka eh. abinci haka baka iya ci baya ga shan miyagun kwayoyi wani abin damuwa da daga hankali shine fataucin miyagun kwayoyin inda a jamhuriyar Nijar wakilin Musulun Mumini Barma ya aiko mana da rahoto kan cafke ton 29 na maganin jabu da aka yi a Nijar ɗin. Treloli biyu shaƙi da lodin kwalayen magungunan jabu ne hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatarwa waɗanda ta ce a makon jiya jami'anta suka kama lokacin da ake ƙoƙarin shigo da su Nijar ta kan iyakar ƙasar da Burkina Faso. marishal da lauji shaf jibrila hamidu ya yi min karin bayani akan wannan cafka wasu motoci ne biyu da muka samu labarin su muka cafke su a makolandi iyakan nijar da burkina da muka cafke wayannan motoci muka zo da su hannun ma'aikata inda muka bude muka dibi maganin muka ga magani ne wanda babu inda suka samu incin su sa wanga magani bisa ƙasar Nijar. Wa'anga mutane dai ba su takarda kenan a sace suka shigo da wa'anga magani. Kantite na wa'annan magunguna da muka auna su da kansu da muka jibi takarda to na jikin motocin buyu sai tashi wajen ton 31 babu. Motocin masu lambar Najeriya sun fito ne daga kasar Ghana da nufin ratsawa ta birnin Yamai akan hanyar su ta zuwa garin Gaya kusa da iyakar Nijar da jamhuriyar Benin inda can ne aka tsara sabke wannan lodi. Yau miyagun kwayan ga suna nan gaban Najeriya suna hallaka yara samari da mata yan mata da yawa suna nan ga su To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ani ne sanusi ahmad kutama shi azumi yana daga cikin alkairansa ubangiji yana gafarta wa bayansa masu zunubi sannan allah yana saukar da falalarsa ta game ga dukan halittu ma gaba ɗaya sannan ubangiji yana ɗaure shaidanu da suke ɓatar da mutane domin mutane su samu cikakkiyar shirya domin su bi allah cikakkiyar bi kuma ubangiji yana da wani dare a cikin wannan wata wanda yake gafartawa mutane eh, mayawaita waɗanda allah in ya sa su a cikin wannan gafara shi kenan ba za su shiga cikin azaba ba gaba ɗayansu za su shiga cikin rahaman allah ne da zaran su za su wuce ga aljanna Shi shine daren lailatul Kadari. muna fatan allah ya sanya mu a cikinsa allah ya karɓi ayyukanmu assalamu alaikum To da Allah saka da alkari da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba za a ɗage takunkumin da aka saka wa Koriya ta Arewa ba har sai ta ɗauki muhimman matakan wargaza shirinta na nucleus. Mattis da takwarorin aikinsa na Koriya ta Kudu da Japan sun yi ƙoƙarin rage dogon buri a kan batutuwan da za a tattauna tsakanin Amurka da Koriya ta Arewan. Dubun dubatan al'ummar ƙasar Jordan sun yi zanga-zanga a dawa da matakan tsoke bakin aljihu na baya-bayan nan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da ya haɗa da ƙara kuɗaɗen kayayyaki da kuma shirin ƙara kuɗin haraji. 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi arangama da masu zanga-zanga jiya asabar suka kuma harba barkonon tsohuwa daga baya domin hana su isa ofishin prime minister masu zanga-zanga sun yi ta kowa suna cewa jama'a suna so a hambari gwamnati to madalla to da wannan maka shirin amma kafin mu yi sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai girma ga ladiman gumel alhaji sabo bisa rasuwar 'ya'yansa mustapha sabu da bashir sabo allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu ya kuma baiwa iyalai haƙurin jure rashi masu raro ta zama maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin misalin karfe shida za mu da muku da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin alheri grace abdul wadda ta yi gabatar da shirin da kuma cibahiyo dido ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr santos nisar fili hashin kuma da ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya salamu alaikum